Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da sarfi da Hashim Gubel muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau talata biyu ga watan Fabrairun shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Sa'o'i kaɗan bayan da sojojin Myanmar suka ayyana dokar ta ɓaci a jiya Litinin. har yanzu akwai karancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan. Wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya WHO da ke binciko asalin kwayar cutar coronavirus a China ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka a lardin jiya litinin. Wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga Sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashashen hankula a yankin Darfur. tsakanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Niger Najeriya ya yi sanadin mutuwar sama da mutum ashirin yayin da aka yi awon gaba da wasu gomman mutane. sun zo kasan mu kasan wuraren kurebe sun shiga ƙauyen sabon gida da sarari da um, mai rafin kanya sun kashe mutane ɗaya a sannan za kuma ku ji cewa a yankin abaji da ke birnin tarayya abuja najeriya an yi garkuwa da ɗaya daga cikin waɗanda suka je biyan kudaden fansar wasu yara marayu da 'yan bindiga suka sace. Gaskiya abin ba daɗi muna cikin firgici kuma muna cikin tashin hankali lokacin nan gaskiya ba kamarin firgici na shiga cikin sa ba sannan kuma muna ne roƙon gwamnati da ta taimaka abaji gaskiya muna cikin insecurity. Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sa'o'i kaɗan bayan da sojojin Myanmar suka ayyana dokar ta ɓaci a jiya Litinin har yanzu akwai ƙarancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan. Katse hanyoyin sadarwa da yawa da dokar hana fita da kuma dokar da ta kasance wacce aka tsara don takaita yaɗuwar cutar coronavirus sun takaita hanyoyin kaiwa ga talakawan ƙasar ta Burma. da safiyar jiya litinin ne wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin mallakar sojoji ya ce akwai mummunan magudi a rajistar masu kada kuri'a yayin babban zaɓe wanda hakan ke zama karan tsaye gabatun tabbatar da ɗorewar dimokuraɗiyya a cewa sanarwar zargin magudin da aka yi a zaben na nuwamba ya haifar da zanga-zanga da sauran ayyukan da ke lalata tsaron ƙasa don haka jami'ai ke ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar na tsawon shekara guda. don yin aikin tantance sunayen masu jefa ƙuri'a da kuma ɗaukar mataki. Sashen Burma na muryar Amurka ya yi magana da wasu 'yan majalisa da wasu 'yan ƙasar duk da ƙalubalen da ake fuskanta. An nemi sabuwar gwamnatin soja da ta yi ƙarin bayani baya ga bayanan da ta yi a hukumance. Ba ta amsa ba saboda dalilin da suka haɗa da katsewar hanyoyin sadarwa. Wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya wadda ke binciko asalin kwayar cutar coronavirus virus wacce ta fara bayyana a lardin hube na kasar china a ƙarshen shekarar 2019 ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka ta lardi a jiya litinin da ta kasance muhimmiya wajen kula da yaduwar cutar a farkon bullarta. china ba ta fitar da wani cikakken bayani ba game da ziyarar tawagar zuwa cibiyar kula da cututtuka ta lardin hubei mamba a kungiyar peter dassak ya faɗa manema labarai cewa taron ya kasance mai matuƙar muhimmanci Tun da isar wannan tawaga ta WHO a watan jiya, masana kimiyyan sun kuma ziyarci kasuwar namun ruwa ta Haunan, wacce ke da nasaba da tarin kwayoyin cutar COVID-19. Da kuma akalla ɗaya daga cikin asibitocin da ke Wuhan waɗanda suka kula da wasu daga cikin marasa lafiya na farko. COVID-19 ita ce cutar da coronavirus ke haifarwa. Masana kimiyyar suna so su san inda kwayar cutar ta samu asali kuma a wace dabba da yadda ta shiga cikin mutane. wani abu da zai iya ɗauka shekaru kafin a gano shi. A halin da ake ciki kuma, sakataren kiwon lafiya na Birtaniya Matt Hancock jiya litinin ya ce an samu mutane 500 da wani nau'in kwayar cutar da aka fara ganowa a Afirka ta kudu a cikin ƙasar. Inda goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ba su da wata alaƙa da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya. Da yake magana a wani taron manema labarai a Downing Street, hankak ya ce hukumomin kiwon lafiya na shirin gwada mutane dubu tamanin daga yankunan da ke kusa da kasar don warewa da kuma dakatar da yaduwar sabon nau'in. Tunan gaba kaɗan sarfilin zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leƙa wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. inda wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a jihar Nejan Najeriya ya yi sadadin mutuwar sama da mutum ashirin yayin da aka yi awon gaba da wasu gwammai. An kai harin ne da tsakar ranar jiya Litinin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari aiko mana daga Mina. Maharan dai bayan sun kashe waɗannan mutane a ƙauyukan Kurebi da Sabon Gida da ƙauyen sarari da kuma rafin kanya dukkaninsu a yankin ƙaramar hukumar shiroro sun kuma yi awon gaba da wasu mutane kimanin arba'in kamar yadda wani mazaunin yankin malam galadima salihu ya yi ƙarin bayani to yau abin da ya faru miyagun mutanen nan sun fito adadi mai yawa sun zo ƙasan mu ƙasan wuraren kurebe sun shiga ƙauyen sabon gida da sarari da um, mai rafin kanya sun kashe mutane mutane 21 a yau din nan misalin karfe 11 na safiyan nan safiyan yau litinin din nan sun kashe mutum 21 sun sace mutane kusan guda 40 yanzu haka sun wuce da su sun jijjimo su ciwo da makamai sun wuce sun bar mutane gaba ɗaya mutane sun watse sun tagayyara fiye da yadda ake tunani mutane a ƙasa suka zo ko da babura sun zo da babura babura a akal sun rabu ne kashi uku hmm. wasu suka zo rafin kanya wasu suka zo sabon gida wasu suka je eh, sarari da haka kowane group sun zo akalla ma mashin 40-40. Kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ci tura. domin kuwa kakakin 'yan sandan wasiu biyodun bai ɗauki waya ba to amma shugaban kwamitin tsaro a jihar Daijan wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar alhaji ahmad ibrahim matane ya ce suna da labarin harin amma ba su da tabbacin adadin mutanen da aka kashe. Suna da masu suka sun kusan 300 kowane kuma yana da goyo kila daya biyu kaga mutanen suna da yawa. So a lokacin da muka yi magana muka sa jirgi ya kokari ya ga ya je ya ga abin da ya kamata ya yi domin a tarwatsa su. To abin da ya faru shine saboda yanayi hazo ya dan shiga kadan jirgin bai iya yin abin da ya kamata ba. Amma duk da haka nan jami'an tsaro sun bi suna ta monitorin su tabbata cewa shi mutanen nan ina ta ina suka yi da sauransu a faɗakar ma sauran yan banga da kuma sauran jami'an tsaro da suke watsa a cikin wani shiroro a magana da ake yanzu ban da cikakken bayani game da mutane nawa ne aka kashe a kurebe amma ina tabbatar maka cewa zuwa an idan muka samu cikakken bayani da za mu tabbatar maku mu gabatar da shi a 'yan kwanakin nan dai jihar Nejan da ke tsakiyar Najeriya mai iyaka da Abuja fadar gwamnatin Najeriya na fuskantar kare hare-haren 'yan bindigar a daidai lokacin da sabbin shugabannin sojojin Najeriya ke kama aiki. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da ƙarshen labaran duniyar. Wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga Sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashashen hankula a yankin dafur mai fama da rikici da kuma gurfanar da waɗanda suka haddasa rikicin a gaban kotu. Kimanin mutane 163 ne suka mutu, 217 suka jikkata, sannan 50,000 suka rasa matsugunansu sakamakon mummunan rikici tsakanin ƙabilun Masalit na Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba. a ranakun goma sha shida da sha bakwai ga watan janairu a yammacin kudancin dafur a wani rikici na ranar goma sha takwas ga watan janairu tsakanin rezigat da falata al'ummomin dafur ta kudu an ba da rahoton kashe wasu saba'in da biyu saba'in sun ji rauni kuma iyalai ɗari sun yi hijira cecilia jami madari ta ce muna roƙon gwamnatin sudan da ta ƙara ƙaimi wajen kare fararen hula ciki har da waɗanda suka rasa muhallansu. da na hana ci gaba da yin ƙaura tare da samar da hanyoyin magance matsalar gudun hijira na cikin gida da sauri da kuma aiwatar da shirinta na ƙasa na kare fararen hula. A cewar mai bada rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin ɗan adam na mutanen da suka rasa mahallansu. Da kuma Angus Colomad mai bada rahoto na musamman kan keta doka takaitawa ko zartar da hukuncin ba gaira ba dalili. mutanen da suka rattaba hannu ga yarjejeniyar nukiliya iran ta shekarar 2015 sun yaba da cewa wata nasara ce ga diflomasiyyar duniya to amma wannan farin cikin bai dore ba tsohon shugaban amurka donald trump ya janye amurka daga yarjejeniyar shekaru uku daga bisani haka kuma ya kakaba takunkumi mai illa kan tattalin arzikin iran teran ta mai da martani ta hanyar haɓaka ayyukan na inganta nukiliya ta kusanci mataki na kusa da ake bukata don mallakar makaman nukiliya. Ganin an samu sabuwar gwamnati a fadar White House, ƙawayen Amurka a Turai suna fatan cewa za a iya dakatar da rikicin da ke taɓarɓarewa, kuma za a iya samun ɓangarorin biyu su koma kan teburin tattaunawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna aniyarsa ta sake shiga yarjejeniyar ta nukiliya. Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce China na ƙoƙarin ɗora ma dangin wasu masu kare ƙabilar Wiga laifukan ta'addanci. yayin da take tsoratar da wasu da ke wayar da kan jama'a game da halin da tsirarin musulman ke ciki a yankin na Hinjan. Da yake nuni da sanarwar da wani jami'in ƙasar China ya bayar kwanan nan game da hukuncin da aka yanke wa Gulshan Abbas. 'Yar uwar ɗan gwagwarmayar nan ta wiga ba Amurkiya Rushan Abbas zuwa gidan yari na tsawon shekaru ashirin kan zargin ta'addanci a Shingan. Nuri Tukel wani kwamishina a kwamitin Amurka na 'yancin addini na ƙasa da ƙasa. ya ce gwamnatin ƙasar china kan yi amfani da dangin wiga a ƙasashe waje a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su don tsoratarwa da kuma rufe bakin 'yan gwagwarmayar. turkel ya faɗa wa murya amurka cewa yawancin wiga da ke zaune a ƙasashen waje na ci gaba da rayuwa cikin tsoro don kare lafiyarsu da danginsu da ke nankin na wiga. Rushen Abbas ya ce ɗaure 'yar uwata da aka yi ramo gayya ce ga fafutukar da na a Amurka. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. To al'ummar yankin Abaji da ke birnin tarayya abujan Najeriya su sake shiga wani sabon yanayi na zillumi da jimami bayan da waɗanda suka yi garkuwa da wasu yara takwas daga wani gidan marayu suka sako yaran amma kuma suka yi garkuwa da ɗaya daga cikin waɗanda suka je biyan kuɗaɗen fansan Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Mai magana da yawun 'yan sanda na babban birnin tarayyar kasar Abuja, Maryam Yusuf ce ta tabbatar da sako yaran masu shekaru tsakanin goma zuwa sha uku tare da wasu magidanta uku da aka yi awon gaba da su tun ranar ashirin da uku ga watan Janairun da ya gabata a yankin na Abaji da ke Abuja. Mun zanta da ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su wanda aka harbe shi aka kuma awon gaba da matarsa sai dai ya buƙaci a sakaye sunan shi. Gaskiya halin da muke ciki ya fa a ce mutum ya mutu saboda baka san yanda na kai ke ciki ba na kokarin sa riga ɗaya daga cikin sai ya ce me wannan a jikin ka na ce harbin da kuka yi ni ta samu ai gana haka sai ɗaya daga ciki ya ce ba za a je da ni ba wani ya ce sai dai a je da ni da mata na gaba da na ce a ka aje da kowa a ce da ni sai ya ce ma ai mun je da kai za ka iya mutuwa a can ƙarshe dai suka sake kokin ɗin bindiga cewa idan ba ta tashi sun je ba za su kashe na ce mata to ta ki tashi je. an dai sako yaran a safiyar ranar lahadi da ta gabata bayan biyan 'yan bindigan kuɗin fansa sun sake tafiya da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi namijin ƙoƙarin kai kuɗin da kuma karɓo yaran a wani ƙauye da ke kusa da jihar Kogi duk da kuɗin da aka karɓa lamarin da mazauna yankin na Abaji suka kuka. Gaskiya abun ba daɗi muna cikin firgici kuma muna cikin tashin hankali lokacin nan gaskiya ba kamarin firgici na shiga cikin sa sannan kuma muna ne roƙon gwamnati da ta taimaka Abaji gaskiya muna cikin insecurity muna neman taimakon gwamnati kwarai da gaske. An dade ana yi ya dan kwan biyu kamar shekaru biyu da wuce ana yi kaɗan-kaɗan amma yanzu abun bai taɓa taɓa jama'a kamar yadda aka shiga gidan marayu aka ɗibi yara aka yi harbe-harbe ba ya nuna cewa dole ne a jami'an tsaro musamman kamar 'yan sanda su ƙara inganta dabarun su na yaƙi da wannan ta'addanci kuma jama'a su dan ba da lokaci insha Allah za a dakile shi kuma abun ya zo daidai da lokacin da shugaban kasa ya canza jami'an tsaro ka wato service chiefs wanda ake gani sun dade kuma sun dade suna yaƙi da ta'addanci wani lokaci ana ganin canji wani lokaci kuma a ga abun kamar bai motsa ba to alal hakika ya kamata kamar kwamishinan 'yan sanda na abuja don allah ya kara yawan jami'an tsaro kuma kun ga abuja gari ne da kowa zai tsoraci wannan al'amari balle ana shiga gidan yara gidan marayu alal hakika wannan abun bai yi ba ba sabon labari bane matsalar sace-sacen mutane domin karban kuɗin fansa a najeriya inda rahotanni suka nuna cewa cikin makon da ya gabata kadai an yi garkuwa da kusan mutane ɗari a hare-haren da aka kai jihohin kaduna neja katsina da taraba wanda a yanzu haka babban birnin tarayyar kasar ma na fuskantar barazanar haka ga dai abin da kwamishinan 'yan sanda na abuja bala ciroma ke cewa game da wannan batu ina son tabbatar wa mutane cewa ba za mu yi kasa a mu ba za mu ci gaba da zuba 'yan sanda wurin da ya kamata mu zuba wurin da tunanin mu ya nuna mana wurin da muka ga cewa nan ne wayannan mayagan suka saka kansu a saboda haka duk makarantu yanzu za mu zuba 'yan sanda sosai gidan marayu wanda aka yi rajista in allah ya da su ma za mu saka ido a kai mun lura cewa kuma ba ta garin nan sun fi son ƙauyuka yanzu saboda haka za mu ci gaba da zuba motocin patrol daidai da daida ƙauye zuwa ƙauye mu tabbata cewa an san da zaman mu a wurin don mu kare a hukumar wani abun da ba a so. a halin da ake ciki an kubuto dukkan waɗanda aka sace da farko a yankin na agbaji ana kuma ci gaba da basu kulawa shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya To kada dai a manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 100.5 Baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Tsaka mai wuya. taɓarɓarewan tattalin ya faɗa mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola ake yanzu kuma nawa ake sai da dola dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arziki kasa don na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba Jama'a assalamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwa mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mawaya muna fata kuna na lafiya kamar yadda muke a nan Amurka. To idan kuna biye da mu a wannan shiri a kwanakin nan kun ji muna ta yin muhawara ko kuma sauraron muhawara wacce ta shafi alkawuran yakin neman zaɓe da shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya yi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a dukkan shekarun da yi su wato shekarar 2015 da kuma 2019 to tambayar da muke shine shin ya samu ya cika wannan alkawarin ko kuma bai cika ba to wannan alkawarin da kamar da kuka sani guda uku ne na tunkara sha'anin tsaro cin hanci da rashawa da kuma bunƙasar da tattalin arziki a ci gaba wannan muhawarar da ibrahim aziz da shirya mana daga yola yau za mu tashi ne daga maganar tattalin arziki din da duba ko shi buhari ya samu ya ci nasara a wannan fanni din ko meye tasirin cutar coronavirus akan tattalin arzikin najeriya ba da bata lokaci ba ga ibrahim da bakinsa barista eji shehu ka ji abin da ya ce ya ce gwamnatin su ta taka rawar gani a wajen tada kuma da tattalin arziki kamar da ta alkawari kai ya kai gani wannan batun batun tattalin arziki malam ibrahim abdulaziz ina so ka tambayi min duhu ya faɗa wa duniya cewa lokacin da mai girma shugaban ƙasa janaral muhammadu buhari ya karbi eh, ragaman mulki a hannun jam'iyyar pdp nawa canjin dola take nawa kuma canjin dola take a yanzu kaga wannan kawai ya isa ya nuna maka manuniyan yadda tattalin arzikinmu ya dawo ba sai ka nemi wani dogon bayani ba nawa dola take kafin su karba nawa kuma dola take a yau a yau nan dai dola tana ɗari hudu da tamanin da tamanin da biyu da tamanin da uku amma ya faɗi cewa nawa ne canjin dola yake a lokacin da mai girma janaral muhammadu buhari ya karbi mulkin kasar nan wannan kaɗai ya isa ya nuna maka eh, shine minzanin gwada kabarbarewan tattalin arzikin a Najeriya yau. Kana nufin ba su tabuka ba domin su ma suna zargin kan cewa ai ko a zamanin ku tattalin arzikin din ya faɗi ƙasar su. kabarbarewan tattalin ya faɗa mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola yake yanzu kuma nawa ake sai da dola. To bai baka amsa. Wanda take son faɗa shine ah, maganar dala ba ita ce za a gwada tattalin arzikin ƙasa da ita ba. ai idan ka duba abinda abinda ba abinda economy ta abinda na zuwa na zuwa na zuwa mu kanci juna mana karfin tattalin arziki ko farfarwa ina so ina so juna da kai eh to ina so fahimci juna da kai yau dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin kasa domin na ban yadda da wannan ba ban yadda da ita ba to eti shehu kai kana duba don kana amfani da dala ne sai kuma ku ne masu diban dala ne da zake magana dala lokacin da jam'iyyar mu PDP take mulki saboda yanayin canjin kudin kasan waje da kuma yadda zaka saya yanzu kai kanka ka san wannan ne zai nuna maka manuniyan tabarbarewar tattalin arzikin to eti shehu abin da nake son faɗa shine mu iya sanin mu kuma da yadda san eh, tattalin arzikin kasa ai akwai abin da ake gwada ta da ita kamar da nake gaya maka ba dala ne kadai abin da za a gwada tattalin arzikin kasa da ita ba ita dala kudi da kudi da ake amfani da ita don a samu a yi wa kasun kaza nawa ne sai ba wannan lokaci ni abin da ni son gaya maka shine eh, tattalin arzikin kasa ta tabbare tun lokacin da ake gwamnatin pdp eh, lokacin da mai girma shugaba jonathan yake mulki in ka duba tun lokacin ita ake samu a kafa shiga abin da ake recession nan sai abin da ta faru shekara daya biyu kafin lokacin da shiga recession shi sa ake gane ta shi sa yau ko ana ba da kuɗin shiga ta jiya wadda ake karɓa a tarayya za ka ji nan karɓa za a ce maka na watan jiya ne don abin sai wadda ya faru watan jiya kafin a samu effect nata watan da take shigowa saboda haka ni abin da ke zan faɗa maganar tattalin arzikin ƙasa na ya shafi ko ina a duk duniya gaba daya kamar da mura muranin ingila ne ingila kanta tana cikin wannan eh, damuwan a yau saboda haka wannan abun muna tafiya da lokaci kuma yana shafan wannan abu yana shafan eh, aihuwa da kuma yawan mutane da yake da shi a cikin kasa aihuwar mu ba a yi control din ba don mu amince a dinance a bar kowa ya yi abin da ya kamata kuma shugabanni sun bari haka wannan aihuwa ma yana kawo matsala wajen samun tattalin arzikin kasa ta bunkasa kuma da kuma rashin mutane ba su samu sun gina ma'aikatu kafin zuwa yau ba in ka duba yau duk ba su da ake ci a najeriya nan ana cin su don ana amfani da su wajen gina ma'aikata da kuma hanyoyi da suka tabarbare a da suka shuɗe zuwa baya saboda haka ni abin da nake son faɗi shine idan muka samu kama wannan bala'in sai mu duba mu ga cewa menene ya kamata mu 'yan kasa mu yi mu bunkasa ita namu mai muke ciro daga cikin kasa mu kai waje idan ba wannan muka samu ka kai waje ba to kuɗin da za ta shigo wanda ta shigo da tsada saboda haka ni kira nake shi ne a tabbata cewa duk wanda da ake karba yanzu hakan nan wanda jan buhari ke karba yake tabbata ake karba bashi ko kuma ake taimaka a najeriya da shi an yi amfani da ita a inda ya kamata da niyyar cewa za mu samu mu ma mu dinga da kayan da za mu kai zuwa waje don mu samu kuɗin shiga in kuɗin shiga ta yawa to lokacin dole dole zai faɗi in an kuɗi shiga ba ta yawa ba dole ba zai taɓa faɗuwa ba saboda haka ya kamata bambanta wannan ba don mu je mu canja kuɗi a kasuwa ko kuma mu canja kuɗi a santar bank shine ke sa dala ba har yawa dala idan zaka je ka sayi kaya a waje wadda gwamnati ta yadda da ita ka shigo da ita ɗari uku ne da tara ake karɓa a central bank amma bayan fage kaso bayan fage na ake sai da shi ake ce wajen ɗari hudun nan wannan kuma walau me zaka je kai da shi kake so ka saya ko kuma su tun da su dama sun tara kuɗaɗe a gida suke son kuɗi ne eh, ya dinga hawa wannan sai suka saya amma ni dai na san cewa idan muka fidda kayayyakin mu daga Najeriya muka kai waje na sayarwa kuɗin shiga ta yawa ta kuɗin shigowa ta yawa to dole tattalin arziki za ta tashi dukkanin kuɗi da kan cewa dole ne a tada kuma da tattalin arzikin na ga kuma batun na covid-19 wato coronavirus wannan annoba yaya ya kuke ganin a halin da cutar ta kawo musamman ta fannin tattalin arziki da kuma kokarin da ake yi ko kuma aka ce an yi walau a gwamnatocin tare da manajoyi dangane da mutum a tallafa masu karamin karfi dangane da wannan annoba da ake ciki. Kafin mu zo maganan coronavirus ina so mu bayyana abu dalla-dalla ya ba da misali kan cewa dola ana karba a central bank akan ɗari uku da a lokacin tsohon shugaban kasa goodluck jonathan nawa ne ya faɗa wa duniya nawa ake karɓan dola a central bank kuma batun maganan covid-19 a gaskiya gwamnatin tarayya ɗumbin kudaden da ta kashe kan annoban da ya shafi duniya baki daya wanda kuma najeriya na ciki hannumawa kanta ɗumbin kudade da aka kashe wallahi dama inganta rayuwar talaka aka yi babu covid din da ya wuce talauci da talaka suke fama da shi domin abin da ake faɗa kuma in har ma da wani abu wannan covid din ba ya sani manya ne suka shigo mana da shi domin transmitting din shi ake yi a ce wannan biliyoyi ko tiriliyoyin kudade da gwamnatin tarayya ta kashe da ta kashe shi ta inganta rayuwar talaka ne wallahi da wannan annoba bai yi barnan da yake yi yanzu ba annoban saboda rashin daukan mataki da ya dace ya sa ya jefa talakan najeriya cikin wani halin haƙulayi. amma yanzu abdulazizu yan shi eh, mai girma ya ce shirya wannan maganar kaga shi ba jahili ba ne da kuma shi masani ne kuma wanda ya san abu kan shari'a ya kamata ya zama shi da kansu masana saboda haka ni ba ji daɗin wannan magana ba domin an ci annoba annoba ba abin wasa ba ne duk yadda najeriya ta kula da dan najeriya dai ba mu kai america kula da dan america ba ba mu kai da ingila za ta kula da dan england ta ba mu kuma najeriya muna kula da yan uwanmu yadda ya kamata mu allah ya sa wannan abun annoba ne annoba kuma aka ce ko a musulunce ko a addinance aka ce annoba duk inda kaga take yi in ya same kankara inda kake zanna wurin in kuma baka ba ka Dr. Dubu ta Dubu ana batun maganan kuɗaɗe da aka saboda haka ni abun da zan fara shi da annoba ne wannan abun da dai na ga ya ga ya karkata kai shine yana gani kamar an dibi dingin kuɗi yau chairman na shugaban na shugaban wanda yake shugabantar eh, fada da COVID-19 a Najeriya gaba da shi dan jihar Adamawa ne sananne ne boss mustapha mai adalci yau idan zai ce an dauki kunnan an yi albazarci da shi to sai ya fito ya fadda ya kawo wannan magana a bayyana a bayyane a tabbata cewa an bincike ta amma ni na son gawa cewa boss mustapha ba wanda zai dauki kudin talaka ya je albazarci da shi bane boss mustapha ya kokari ya tabbata ya manaje wannan abu amma idan yana da wani hujja cewa an ɗibi kuɗin nan ba ya amfani da shi da ya kamata ba to wannan kuma wani magana daban ne wadda kuma ya kamata a nemi a yi bincike a kanta amma abin da nake faɗa shi ne in aka ce in aka ce annoba in aka ce annoba annoba abu ne ya shafi kowa da kowa ba abu ne za mu yi na son kai ko mu ce wane ya yi kaza bai yi kaza ba maganan kata wadda suka mutu wani wasu manyan mutane sun mutu a yi Allah na tuba yau a ya kama wadda kuma ke ga ya fi lafiya akan kama amma ya mutu wannan abu mu san cewa fa in ka mutu lokacin ka ne yi amma ba za ka wuce rana ba amma sanadi shine annoban nan ne ya kashe ka saboda haka kar mu tsaya muna shiga wani wannan hisabi ba gun ba ne za mu shiga wani yi du ba ne ba duk kowa ya san wannan mu ba ligai ne duka da Dr. Du Dr. Du Dr. Du Dr. Du ta yi fada ah. daidai kuma fadin da take akan ko wannan ah, ah, maganan kare eh, yan Najeriya Eh, abun nan ana yin ta yadda ya kamata ta wani kuma sai faɗa jiya yadda aka yaki polio a Najeriya da Afirka za mu yaki wannan annoban kuma ta bar Afirka ta bar Najeriya gaba. Batun magana tallafi. Abun da nake so ka gane na yarda da annoba a dinance annoba haka yake kuma yadda ka faɗa in annoba ya taso an hana ka fita inda kake karka kuma shiga inda eh, yake in kana da shi kuma karka shiga ma inda ba su da shi abun bari a nan shine ɗumbin kuɗaɗe da aka kashe da sunan wannan annoba ya kai a kyautata rayuwar talaka shine abin da nake faɗa wanda kuma misali ga Niger Delta Commission kai kanka a matsayinka na ɗan jam'iyyar ACC na tabbata in ka koma cikin dakin ka kai kadai sai ka yi a sha da biliyoyin kuɗaɗe da aka ce an kashe To a gaishe ku da aiki malamai. Jama'a nan za mu daga aya a wannan shiri ne yanzu sai rana wa tayin Allah da mu dawo mu ci gaba da duba wannan lamari na tattalin arziki da sauran batutuwa da suka danganci alkawalan da Buhari na campaign a lokacin da yake neman mutanen Najeriya su zaɓe shi shugaban ƙasa. Ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a makon gobe shine shin me bambancin sha'anin canjin kuɗaɗen ƙasashen waje a ƙarƙashin Buhari idan aka kwatanta su da yadda suke a lokacin da Goodluck Jonathan yana mulki. yanzu a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma garis alheri abdu da ta haɗa mana shirin ni ne aliyu musakan sokoto ina fatan mun baku lami lafiya salamu alaikum ka gaida ali mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice sa'o'i kaɗan bayan da sojojin myanmar suka ayyana dokar ta ɓaci a jiya litinin har yanzu akwai karancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan. Wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya wadda ke binciko asalin kwayar cutar coronavirus wacce ta fara bayyana a lardin hube na kasar China a karshen shekarar 2019 ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka ta lardi a jiya litinin da ta kasance muhimmiya wajen kula da yaduwar cutar a farkon bullarta. A halin da ake ciki kuma, sakataren kiwon lafiya na Birtaniya Matt Hancock jiya litinin ya ce an samu mutane 500 da wani nau'in kwayar cutar da aka fara ganowa a afirka ta kudu a cikin kasar inda goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ba su da wata alaƙa da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya. wasu ƙwararru biyu na majalisar ɗinkin duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashashen hankula a yankin dafur mai fama da rikici da kuma gurfanar da waɗanda suka haddasa rikicin a gaban kotu masu horo da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na yamai a jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yayin da muryar amurka take bikin cika shekara 79 da kafuwa. yanzu kan a madadin sarfilu hashim gumel wanda ya tani gabatarwa sai kuma cuba hero ne da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke cewa makasance lafiya